مسجد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن شيء قبل قراءة اللتاف مو أسرار الصلاح والنفر بالضمة لمي الألامة ابن قيم الجوزية شمس الدين عليه رحمة الله تعالى وأن اللتاتي إذن بأمن تابعنا من بياني أكن سرورا لكي تكن سلة da kuma daɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a cikinta da kuma bambancin wannan daɗin na sallah daga Allah yake da kuma daɗin da masu jin kiɗa da waƙa suke ji wanda daga shaidan yake shi ne maksudin rubuta littafin a jiya mun gama batu akan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wadannan wannan aya wacce Allah subhanahu wata'ala ya kunsa abubuwa masu dimbin yawa a ciki wanda bawa yake da buƙatar waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu su ya mana su yau za mu tashi a Yeah. the Salvador.